yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha a karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi daukil kitabi wa sunna na ashekh abdulsalam bin abdullahi suleiman takdimi na ashekh alimun rabbani salih bin fauzan al-fauzan idan ba ku manta ba makon da ya gabata muna karatu ne a gabar da malam ya kulla mana akan aqiqatul maulud watan yanka madara gon suna wanda muka fara bayani cewa watan gabar da muka gama alkunya gada muka bayyana menene alkunya da kuma watan sunaye in ba ku manta ba waɗanda ake maɗa a tsarin musulunci cewa kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana canza sunayen da ya je watan sun saba ma ko za su karo da abinda watan Allah subhanahu wata'ala bai amince ma jin an kira ɗa da shi ba sannan alkunya muka bayyana cewa watan ita ana son yi maɗa alkunya tun yana karami ballantana kuma a ga mutum babba wanda na ce in Allah su a wani ɗan bayani kaɗan da zan zo da shi daga littafin tarbiyyatul aulad malam ke cewa wa azinan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aishata radiyallahu anha an tukanna bi ummi abdullah annabi ya ba da izini ga aisha ai mata alkunya da ummu abdullah aisha ko bata taba haihuwa wasu ne ke cewa ta yi bari wannan barin ne annabi ya samu suna aisha ko bari ba ta taɓa yi a gidan annabi jama'a kun gane ko wa abdullahi wannan abdullahi da annabi ya ce a mata alkunya da shi Wa abdullahi ibn zubair abdullahi dan zubairu ne dan yarta asma'u jama'a kun gane ko sannan ah, wa huwa ibn ukhtiha asma bint abi bakarin radiyallahu anhum ajma'in wanda shi abdullahi dan zubair dan yar uwarta ne asma' yar sayyidina Abubakar wata Allah ya kara musu yadda gaba ɗayan su wa kana Anas Anas sahabin manzan Allah yaron gidan Annabi na kabla an yi yulada lahu bi Abi Hamza ana mai alkunya tun kafin ya haihu ana masa alkunya da Abu Hamza kuma Annabi ya ji ci dan mai ba wa Abu Huraira shi kanshi Abu Huraira kana yukanna bi zalika wa lam yakul waladun zaka ana mai alkunya da abu huraira kuma ba yi da wani ɗa mai suna huraira ɗin jama'a kun gane ko amma ake ce masa abu huraira malam sai ce wa ya juzu takliyatun rajul allazi lahu aulad bismin gairismi auladi yana halatta a wa mutum alkunya da sunan wani ɗacen da ba ɗaya daga cikin 'ya'yansa jama'a kun gane ko ana iya mutum alkunya da sunan wani can ba sunan ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ba jama'a kun gane musamman irin al'umman mu haka mata da ba su da fahimta idan ana ce maka baban wannan sai ita waccan ce ta kishi tana bakin ciki ba za ta ce maka baban wannan ba saboda wai dan me za a yi alkunya da sunan dan wata ita ba za a yi da nata ba jama'a kun gane ko to sai ka yi da wani suna can kuma ya halatta فهذا أبو بكر رضي na عنه يكنى بأبي بكر قال سيدنا أبو بكر أنا مي الكنيا أبو بكر ولم يكن له ولد kuma bai da wani ɗa mai suna bakar amma ake ce mai abu bakar abu abdullah abu ibrahim abu ismail abu huraira to shi kuma abu bakar a lokacin bai da ɗa mai suna bakar jama'a kun gane ko da haka ya halatta wa hadha umar bin al-khattab radiyallahu anhu ga sayyidina umar kana yukanna bi abi hafs ana mai alkunya da abu hafs wa lam yakul lahu waladun nisbuhu hafs kuma bai da wani ɗa mai suna hafs sai dai yana da ƴa mace mai suna hafsat amma hafs babu kuma ba cewa ake habo hafsa a'a abu hafs الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الفاروق كو أبو حفص كما هكا أكي تشوابا كراتين يارا ذاك سوزوكي إروانا ذاك سوزوكي يارا لا تمك عباس عباس أربعون حديث الحديث الأول عن أمير المؤمنين an gane ko sai ka zuce abu hafs ba haka bane to kuma bai da wani ɗa mai suna hafs sai dai ɗa ya mai suna hafsat to me yasa kai mai alkunya da abu hafs ya halatta waka zalika abu zar haka abu zar ne gifari radiyallahu an Allah ya kara masa yadda kana yukan nabi abi zar ana mai alkunya da abu zar walam yakul lahu walad nisbu zar bai da wani da mai suna zar kuma amma alkunyarsa abu zar wa kazalika Khalid Khalid ibn Walid haka nan Khalid dan Walid radiyallahu an Allah ya kara masa yarda kana yukanna bi Abi Sulaiman ana mai alkunya da Abu Sulaiman walam yakul lahu waladun ismuhu Sulaiman kuma bai da wani ɗa suna Sulaiman jama'a kun gani wa hadha min an yunsa wannan asahabbai da tabi'ai yawan ya wuce a ƙirga. waɗanda ke da alkunyar da basu da ɗa suna yawan nasu ya wuce ka ce guda wurin kaza ne jama'a kun gane ko wallazi nuflisu ilaihi ba da mata kaddam samarin da muke so mu takaita maka gaba ɗaya karatun bayan duk abin da ya gabata anna takliyatul maulud shi yi maɗa alkunya tun yana ƙarami amrun mustahabu abu ne wanda mustahabbi ne da haka kowa ya kokari ma 'ya'yan shi alkunya jama'a kun gane haka mustahabbi ne a musulunci wa kazalika takmiyatul kiba haka nan yiwa manya alkunya mustahabbi musulunci yana son ya ja jama'a kun gane ko shi yasa muke ta cewa kowa ya kokari ya bayyana alkunyarsa idan bai bayyana ba nan gaba kaɗan kawai za a matsala maka wata alkunya a ci gaba da faɗi ko ka yadda ko baka yadda ba ne ita ce ka. wala yalzamu min jawazin takniya an yakuna al-mukanna kuma bai zama dole bai zama lazimi ba wurin halaccin yin alkunya wanda za a yi ma alkunya a ce sai yana da wannan ba ce kana da ba Za ka ko yanzu samarin nan da ko kanshin auren ba ku fara ji ba duk kuna iya kanku alkunya babu ne, jama'a kun gane wala ayyukan na bismi zalikal wala haka nan ba lazimi bane sai an yi wa mutum alkunya da sunan wannan da da ɗan shi ai kun ana iya da wani dan ko da haka ko ina in an ga ahlus sunna ana sa a rinka jin abuwa na abuwa ne abuwa na abuwa na abuwa na abuwa ne a rinka kira da alkunya girmamawa ce jama'a kun gane ko tun daga shi ya ce akmili hina unadihi li ukrimahu wala ulaqibahu wasau'atan lakum ina kiran shi da alkunyarsa me yasa dan girmama shi karrama shi amma ba na kiran shi da lakabi jama'a kun gane kuwa har yau in ka je saudiya kana fara fira da ko mai shago sai dai idan bai fahimci kai ɗalibin ilimi ba ne sai a maza a kulla a watsi amma da ya fahimci kai ɗalibin ilimi ne yana cewa an tamin ai kana cewa nigeria sai ce aiwa masmuk kana cewa ibrahim sai ce anta man? dole haka zai ce ma anta abu man sai ka ce ana abu abdullah to shi kenan sai ka ce a ba abdullah ya akhi sai ka ga ya kama ka yarin gudu shi kenan da kun haɗu sai ce a ba abdullah abu abdullah kaif ka ce alhamdulillah ni malhan kaza kaza shi kenan na eh zai bayyana sunan alkunyarsa ba a ah, za a bayyana eh. a ah, ah. haka kai akwai matsala ne a naka kayan san kai ko ba ba sai eh, ka zaɓi ɗan da sunan ka yake da shi ko ba haka ba ka ce kai abu musa ne bayan sunan ka musa babu laifi ana iya ce mai abu musa kun gane ko allah ka shirya da mu don haka sai a kokari a kiyaye game da wannan alkunya allah ka shirya da mu idan ba wannan su ne 'yan karin bayanai da malam ya yi akan wannan matsala tare da cewa akwai wasu abubuwa sai dai saboda asali wannan littafi na ulwan mun riga mun karatun duk waɗannan matsayin to zai zama watan mu ce za mu ta maimaita su babu hikima cikin nan wa alaikum salam a kai mutum alkunya da abin da yake so jama'a kun gani Allah ka shirya da wa alaikum salam na eh Tarratu ba haka ne ha to mugun abu ne ana iya yi kun gane watan kudi ba to ga abu hafs sai na umar me hafs to <laughs> ai shi kenan ko ga abu hamza me ya hamza a kankana ba kankana da ake sha abu hamza <laughs> kankana ko kabewa ce ka gani an ce mai abu hamza <laughs> ga abu anas ne anas kaga shi ne wawulo amma dai yanzu suna ne kan anas ba shi ne wawulo wani bai da hankura anasu ko ko ba haka ba ga abbas yanzu mai abbas shi ne mai bala'in murtikewa kawa kullum ka ganshi a take yana kaji allah ya ce annaba abasa wa tawalla ya murtuki ya ɓata rai wata wallah ba an ja a a, wa ma yudiri ka la'allahu ya zakka kawai sunan da zai zama fasikanci ne shine aka hana amma a safai ga ka'ab ne ka idan sahu ka dan mali ka'ab idan sahu ba wa ghaslur rijlaini ila al-ka'abain guda ji ne ka'abain ɗaya ko ka'ab da ba ku gani gashi nan kuma ana ta karanta hadisin shi ba wata matsala ne ya khadija ita ce irin bakwai nan na yi su laraba suna da irin wannan ba ruwan su kawai duk irin wannan inda da ji ko ba zai je ga kwakwalwa wannan abun fasikanci ne ba wani laifi kawai Allah ka shirya da mu turan nan in ba manta ba mun gama bayanin fassarar ma'anar watan rahinatun ko rahinun bi a kikati ko malam sai ya ce wa nunabbihu ila a umur bari mu faɗakar mu ɗan ja hankali kan wasu al'amura na ɗaya, inda nasikata mukhtalafun fi wujubiha dabban laya mu wuce na eh? na ina za mu tashi ma wa min as-sunan allati hassa alaiha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama halqur ra's daga cikin sunnonin da annabi ya kwadaitar jama'a akwai aske mai yaro gashin kai a rana ta bakwai da aka daga haihuwarsa wannan sunna jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu da haka ana sa a rana ta bakwai a mai yaro aski a shafe kansa da za'afaran to in Allah so wannan yaro za ka ga duk irin azababban ciwon kai da ake yi tashin farko an sa ma yaro maganin da da izinin Allah Allah zai tsara kan ba zai irin da irin wannan ciwon kan ba ko kuma azababban ciwon kai da za ka rinka je shi a barin kai guda ɗaya ko kuma duk wata cuta da ke damun fata kai askin farko rana ta bakwai aka shafa mai yaro za'afiran Allah so shi kenan kuma wannan man zafaran din da ma za a mai da shi man shafa wa yaron za a ga da wuya ya fi ciwon fata in ko ya kama shi da gaggawa za ka ga Allah so an yi magani a abin nan da aka ce a kiyaye eh sosai kuwa wata akwai abubuwan da mutanenmu ne suke dan ba su kula da su yanzu kama wannan dan man zafaran din kamar da shi man shafa kai ba ma shi ba man alayyar yanzu alayyadi kamar da shi man da za ka rinka sha ba za ka yi mamaki yadda zai gyara ka kuma duk wata cuta da wahala ta tasiri a kan fatarka an gane allah kyauta sai mala ya ce daga cikin sunnar da annabi ya kwadaitar shine aske gashin yaro a rana ta bakwai daga haihuwar yara an gane to sai dai akwai hadisin da ya zo da auna gashin nauyin da ya bayar a yi sadaka da gwargwadon kuɗin to wannan hadisin bai inganta ba jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da ku karanta aunul ma'bud fi tarbiyatil aulad ko kuma shi kan shi watan tufatul mawdud li ahkamil mawlud قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم يتشي الله يقار الله يتكنش دعامة قال أبو عمر ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر المالكي يتشي amma halku ra'atis sabi game da aske yaro kai inda al'aƙiƙa ran da aka yanka mai ragon suna fa ulama malaman musulunci kanu na zalik duka sun haɗa kan mustahabbancin yin haka jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da ku. mala yace wa an aliyin radiyallahu anhu qala أبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عن الحسن بشات النبي ينكى مع الحسن أن سيدنا علي دنكرير وقال يتي يا فاطمة فاطمة تشينعم ihliki ra'asahu ki je ki aske gashin kan wannan yaro wa tasaddiqi bi zanqa ko bi zinati sha'rihi fidda ki dauki azurfa ki sadaka da ita gwargwadon nauyin da kika auna gashin ya bayar kun gane ko kala aisha ta um, fatima ta ce fawazantu sai na auna gashin fakana hu dirhaman nauyin shi sai na ga ya kai nauyin da dirhami ya kamata a bayar guda daya ba a dirham ko na bangare na dirhami wannan akhrajahu al-imam tirmidhi lamba hadisi na 1500 goma sha tara min hadisi ali ibn abi talibin radiyallahu anhu na ce muku wannan hadisin bai tabbata ba ka karanta taka eh, mene nakadi da aka yi littafin tarbiyatul aulad duk an fitar da hadisan da ke ciki yi takarijin su wannan yana daga cikin hadisan da basu inganta ba jama'a kun gane ko allah ka shirya da ku. malam sai ce arrada sai kuma shayarwa to wannan babi yana da matukar mahimmanci jama'a bai gaza sauran na baya ba mala ya ce su mayan baƙi lil'ummi lil'ummi sannan ya kamata ga duk uwa ya tobi irda'il maulu ta ba da cikakkiyar kulawa game da shayar da ɗa da ta haifa hatta alfiqam ta ci gaba da shayar da shi har ya kai lokacin yayi an gane haya kai lokacin da ya kamata a ce an yaye shi warrada'u tabi'i min al'um shayar da ɗa nonon uwa nono na ɗabi'a nonon da Allah ya halice ta da shi kun gani nono da Allah ya fitar da a hantsarta ta rinka shayar da ɗan wannan ruwan nonon lahu asarun kabir yana da tasiri mai girma sitan shi a tifli wurin tasowar yaro wasu hatihi da kuma ingancin lafiyar yaro jama'a kun gane babu abin da jikin yaro sanda yake karami yake bukata irin nonon uwa ko mai ko za a bashi abin da ake so kawai a kula da wadda take shayarwa abubuwan da suke ƙara sanya ma nono kyau to a rinka kula ana ba tana ci inda hali ta rinka yawan cin nama ta rinka yawan shan zuma ta rinka cin zogala ta rinka cin rama ta rinka cin miyar taushen da alewan ta ya ji da kyau ta rinka cin gyada ta rinka cin irin waɗannan kaji ya'yan shila da sauransu jama'a kun gane ko ta samu ta rinka shan madara fiyo madara jama'ar musulmi kun gane ta sha miyar miyar zogala ta rinka cin zogala ana mata miyar zogala in za a yi a samu kifi a kirba a cikin miyar zogala jama'a kun gane ko kar a rinka sa yaji kuma a ciki wannan za ka ga jikinta na ƙara yin kyau tana shayarwa amma ba ta rami sau tana cin 'ya'yan shila tana cin naman kaza tana shan zuma tana cin ganye tana shan lemu kankana ayaba gwaiba apple inabi tanjirin kowane irin abu irin waɗannan jama'a kun gani ku taimakawa mata kuma za ku rinka kawowa suna ci wallahi tallahi ku taimaka ya kuma za duk wanda yake da hali yau mata shi haka ya gani wallahi tallahi zai ga kaje ah, ka karanta wannan shari'in littafin nan zadul zadul ko ne ne shine yake bayani akan watan karkasuwar mani mani irin maniyin ɗa namiji da ya mace ba iri ɗaya ba ne maniyin ya mace fari ne amma maniyin ɗa namiji fatsi-fatsi ne ba fari ne kal ba ka kula da kyau ba fari ba ne kal to amma idan mutum na cin irin waɗannan abubuwa aka ce mani shi sai koma fari kun gane sannan sai ya tasiri akan ɗan da za a haifa wa mutum shine za ka ga yaro ko bai zama fari ba sai ka ga kalan jikin shi yana da kyau kuma yana da ban sha'awa saboda uwar da uban suna cin ganye suna shan lemu su ci ayaba su sha gwanda su ci kankana su ci gwaiba inabi apple komai duka su ci kaza su ci ɗan shila su ci kifi su sha madara shi ta zuma <laughs> da haka za ka rinka ganin 'ya'yan suna zama kyawawa Allah ka shirya da to mala ya ce shayar da ɗa watan nonon uwa nono da Allah yi a jikinta wanda yana da tasiri mai girma wurin tasowar ɗa wasu hatihi da kuma lafiyar ɗa za ga ɗa ya zama lafiyayyen yaro mai kazar-kazar wa yurshidullahu subhanahu al-ummahat Allah wanda tsarki ya tabbatar masa ya karantar da uwaye mata shine ya shiryar da su an yurdina auladahunna ya karantar da su a Qur'ani su rinka shayar da 'ya'yan da suka haifa sanataini shekara biyu kamilaini cikakkun shekara idan ta haihu ka bari ta shekara biyu tir tana shayar makarɗa amma liman arada an yi timar raza'a ga namijin da ke son a kai makura wurin abin da ake neman kaiwa wurin shayar da kun gane ko saboda idan mace na shayarwa za a ga da wuya ta ciki da wuya mace kaga tana shayarwa ta yi ciki da wuya a duk mace goma da wuya ka samu fiye da ɗaya idan suna shayarwa kaga sun samu ciki don ba su haila to wani za ka ga shi yana son yaya da ya wata bakwai takwas sai ya fara tunanin ya za a yayi wannan yara saboda shi yana so ya gana dido kun gane to wanda ke son ko a cika ya bari sai an shekara biyu yawa shi ne gaya ba a son da ya ɗaya wuce shekara biyu ana shayar da shi amma da san samu ne ya kai shekara biyu amma in bai kai haka ba aka yayi shi ba a yi laifi ba wa salam yawwa to kaga wannan yana iya zama tsarin ya haihuwa ya ga wanda musulunci ya amince da shi kenan ga wanda mata shi ce ta daina shayarwa take samun ciki to kaga wannan kai kana son yaran su zama ga shi kenan sai ta ce za ta yi kuma ba rana guda kawai sai ka ji mata a'a ta gaya ma zan yaye shi suka ce shi kenan amma in ya shekara biyu to ko ba ko ka yadda ko baka yadda ba iyaka ke jama'a kun gane ko Allah ka shirya da liman arada an yutimma rada'a ga wanda ke son ya cika shayarwa Kala ta'ala Allah Maɗaukacin sarki ya ce wal walidatu su uwaye mata ina yurdina auladahunna haulaini kamilaini suna shayar da 'ya'yan da suka haifa shekaru biyu cikakku liman arada an yutimma raza ga wanda ke nufin watan cika watan shekarun shayarwa su ne shekaru biyu din jama'a kun gane ko wannan aya tana suratul bakara aya ta biyu da watan uku. kun ga wannan aya ce da wata malaman fikihun malikiya suka hada su biyu suka ce idan mutum ya auri mace wata shida a gidan shi ta haihu dan nashi wata shida ka karanta fatkul jawar sharhin askari ya ce ba ma wai wata shida ba idan ka auri mace wata biyar da kwana ashirin da hudu daidai wata biyar da kwana ashirin da hudu daidai sai ta haifa maka da suka ce ɗana kai jama'a kun gane ko ma dai mene ko ruwan mani ne ya zubo haka ga yana motsi da fuska ta mutum ɗanka ne jama'a kun gane ba dai iyaka ta wace na ne yasa suka ce waɗannan awai guda biyu a su Allah ya wannan ishara Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna ko ihsana hamalatu ummuhu wahanan wa hamalatu ummuhu kurhan wa wada wa hamluhu kun ga daukar cikin shi wa fisaluhu zuwa yayi shi salasuna watanni talatin daga daukar cikin shi har zuwa yayi shi to watanni ne guda talatin to sai suka ce wata talatin tun daga daukar ciki har zuwa yayi shi wata talatin e to sai ya ce kuma walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilin a wata talatin ka ɗauke mana shekara biyu shekara biyu wata nawa kenan wata ashirin da hudu ko wata ashirin da hudu a wata talatin sauran wata nawa sauran wata shida suka ce to wannan wata ashirin da hudu na shayarwa ne wata shida kuma na ɗaukar ciki to wannan wata shidan sai suka ce shi kuma wata a musulunci da annabi ya tashi lissafa shi sai ma aisha haka ɗaya nawa kenan goma ya ƙara yin haka ashirin sai makala ɗaya haka ashirin da tara ya ce sai dai in an sha makance idonku daga ganin shi sai ku cika ya koma talatin ta hanyar hayaki ko hadari ko jido ko wani kun gane ko to don haka sai ka ce kwana ashirin da tara tara Su shida a su biyar kun gani to kaga wata biyar da kwana ashirin da kun gani ashirin da tara tara so shida wata biyar kenan da kwana ashirin da to amma sai suka ce da za a kai wa mutum mace yau ya sadu da ita yau wata biyar da kwana ashirin da uku daidai sai ta haihu to duk kotun duniya ta musulunci da za a je ɗaba na shi wani duk inda za a je ɗaba na shi wani kwana ɗayan nan tak don a musulunci ba wata mai ashirin da takwas ba shi na musulunci muka ce <laughs> ɗaya kenan na biyu duk kuma wanda ya auri mace mun gari ba a ranar ɗaya ga wata ne ta tare ba ya sadu da ita ɗin cikin ya shiga to wannan akwai tangar a wurin lissafi kawai wata shida za a ce ana nema allah ya kyauta wannan babi yana da matuƙar wasu karatuttuka masu mahimmanci jama'a ku saurara ku ji. malam sai ce wannan aya tana bakar aya ta 234 ko sai ce li anna tifla domin yaro tashiru hananan um yana ji a jikin shi tausayi da tausayawar uwarsa fi afna'in raza'a a lokacin da uwar ke shayar da shi jama'a kun gane duk sanda uwa ta rike yaro tana shayar da shi a jikin shi yana jin wannan a mutanen duk da ke kawo hannu karɓarsa ba wanda ya kai ta tausaya mai don haka ya sa duk kukan da yake ya je hannuwan yana zuwa hannunta to sai ya ji dama wannan ita ce ke tosa ya sai ka ya yi shi tun ka kai nono baki kun gane ko wa huwa bi hadatin ila zalika shi ko yaro sanda yake jinjiri yana da tsananin bukatuwa zuwa ga tausayawa da tausayi na uwa wa kad asbatu dibbul hadith watan likitanci irin na zamani ya tabbatar da anna hunaka irtifa'an fi nisbati isaba bi amrad atfal wa wafayatihim alladhina yurda'una ar-rida'a as-suna'iyya harkan watan ilimi na likitanci na zamani ya tabbatar da cewa anna hunaka irtifa'an fi nisbati isaba bi amradin atfal akwai lallai akwai ɗaukewar dangantakar kamuwa da cututtukan yara kun gane wa wafa da kuma yawan mutuwarsu allazina yurdaquna rada'a as-sunahiyya waɗanda ake shayar da su nono irin nonon nan na gwangwani ko na madara ko na leda watan tunanin irin waɗannan yaran ba za su kamu da cututtuka ba to an ɗauke wannan tunanin haka likitancin zamani suka ce waɗannan yaran a ce ba za su mutu da wuri ba ko tun suna ƙanana wannan tunanin akwai ɗauke shi a harkar likitanci daga tunanin mutane duk wanda ke shayar da ɗan shi nono da ake yi na madara ko na gwangwani ko na leda to a kowace ɗan shi na iya kamuwa da cuta ko kuma ɗan shi a kowace tun yana ƙarami yana iya mutuwa malasi ce kama annan rada'ata tabi'iyya kamar yanda ɗa kamar yadda shayarwa na ɗabi'a shayar da ɗa nonon da Allah ya halicci uwar nonon da Allah ya halitta a jikin uwar shi to shayar da ɗa wannan nonon mufidatul lil ummi fi sihhatiha yana fa'idantar da uwa a lafiyar jikinta duk uwar da za ka ga ɗana shan nononta to za ka ga ita kanta shan nonon da ɗaya yake a jikinta yana taimakawa wurin ingancin lafiyar cikinta rahim ga mahaifarta ba da lula da bayan ta haihu da aka wadda duk kaga ta haihu ba ta shayar da ɗa za ga cikinta na yawan kumbura tana yawan tusa tana yawan ciwon ciki jama'a kun gane ko tana yawan samun murɗewar ciki saboda ku gane cewa shi nono da yaro ke sha ko asali kun ga jinin haila watan duk wata allah na wanko mahaifa ne da wannan jinin sai ya rinka zuba a farjin mace wannan jinin da kaga yana zuwa wanko mahaifa ce ake da shi sai ya rinka fitowa mace na zubar da shi ishara akan cewa mahaifarta ba ciki a tare da ita to idan mace ta samu ciki ka karanta fauzan fauzan cikin littafin shi tanbihatun ala ahkamin taftasu bi mu'mina ko wannan husaimin cikin littafin shi risalatun fiddima tabi'iyya yake cewa wannan jini idan mace ta samu ciki sai a gabata haila ai wannan jinin shine Allah ke markaɗewa yana mai da shi abincin abin da ke cikin mahaifarta ta to idan ta haihu still sai gabata ta haila wannan jinin ne kuma Allah ke markaɗe shi sai ya cuso shi cikin hantar ta ya zama fari sai ta rika shayar da ɗanta anu a matsayin nono jama'a kun gane ko ka karanta waccan tambiya tutun na fauzan fauzan Allah ya kyauta wal jihadul hadd da kuma aljihazul hadmi shine kayan aikin da ke mutsuka abinci yake tura ko abincin kowane bangaren da zai yi amfani a cikin dan adam to idan mace na shayar da ɗa shayarwar yana ma wannan ma'aikatar amfani jama'a kun gane ko kama annal islama kamar yadda addinin musulunci harisa ala zalik ya kwadaitu kwarai akan haka kun gane akan ya ga ana shayar da ɗanonan uwarsa fa abaha lil ummil murdi dan haka yasa musulunci ya halattan ma da uwa mai shayar da ɗa an tuftira fi ramadan ta ci gaba da cin abinci a watan ramadana idza kana sawmu yu'athiru fi rada'a in dai azumin zai yi tasiri wurin rashin ba da nuna da ta zai to haka ce kate azumin ta ci abincin dan ta bada da nuna kun koga ku kalli matsayin azumi amma idan in tana azumin rashin cin abinci zai hana ruwan nonon da za ta ba sai aka ce to kattai azumin ta ci gaba da cin abincin don ruwan ya rinka zuwa tana ba ɗan yana sha jama'a kun gane mahimmancin shayarwa hatta kai a ce kar ai azumi duk rukuni ne daga addinin musulunci amma saboda mahimmancin shayar da ɗanonon kuwa aka ce kar a yi azumi ɗaya daga cikin hukunan musulunci aka ce ka a yi ci gaba da cin abinci jama'a kun gane ko dan me dan a ci gaba da shayar da ɗannan nuna, saboda mahimmancin shayarwa amma yau sai ga mutane na neman su biya ma boko wai mace sai ta rinka ganin kamar wai rashin wayewa ne wai ta ba yaro nono sha shirme ne nono da kike gani ko kin shayar ko ki shayar ba ku ganin yan mata yanzu da yawa yarinya ta ce kar sha takwas sha tara ishirin sai ga nonon ta ya zube wa ta shayar ba wanda ta shayar ai lokacin shi ne kawai zai zai kawai ki gane wannan ba sai in wai kin ki shayar da ɗa ba ko ki shayar ko yanzu wata tana nan tana shayar da ɗa amma kullum nono ta jiki sai ga kan ba ta da ɗa kuma da ɗanta saboda haka Allah ya nata nona kuma ke da baki san nonon ke ya zube ba baki shawara akwai kaho da ake wa nono wallahi billahi aka mai zai bike zumbur wallahi zai bi akwai kaho da ake wa nono wallahi zai bi wallahi zai bi za a ga ya miƙe ya dawo na annabi da na ganin waya zube a ciki ga yanan kamar gugan leda gugan fata kai ka mata suna da irin wannan matsalar sai ga nono kawai akan ciki ta haka shirme ai tun da ubangiji ya tsara miki haka to ya kika iya kun ko ba ki son ganin shi a haka to wallahi tallahi akwai abin da musulunci ya amince ki je a yi miki shine wannan kahon yadda ka ga mu haka yake kuma size by size ana yi mata wannan kawon aka tsotsa sanyin da ke jikinta da ke kan nuna wala za ga Wa walaikun salam eh to kowa wa zai tunda suna so ta ci da har kina gaba tunda tsiyari abu yanzu za a mata operation wace mata ba ganin wata tsiyama da ake a asibiti sai ga yanzu idan mace ce za a yi ma operation sai a sa namiji ne ma zai mata aski idan namiji za a yi ma operation sai a tura mace a ce ta za ta yi mai aski da dadewa ya fi shekara ashirin da biyar ina ga a kofar yan haka har lokacin duk galibi nos nos din nani za ga haka suka sai a ce wasu je siyo namiji aski wani dattijo suna zuwa suka za su mai aski kawai zakarin shi sai miki suka dinga mai tsiya kuwa suka dinga mai tsiya to yanzu ne abubuwa suke ta dan gyaruwa saboda musulmai sun ɗan shiga cikin irin waɗannan harkokin namiji wa mace mace ce wa namiji to shi kenan kai in ka zaya ma operation ai sai kai maza ka ce mata ka ce ma ko kuma kai kai da kan kuma yanzu maganin dama ne haka tunda akwai dan wannan shebin abin nan nan dan dai kawai a ce wai ka na haula wala ko wata illa ne kai jama'a Allah ya kyauta Allah ya kyauta hmm. wannan ka to kun ji dai yana nuna maka mahimmancin shayar da ɗa nonon uwa wallahi musulunci ya ce a ajiyin azumi don a ci gaba da cin abincin da zai samar da nonon da za a shayar da ɗa yana nuna maka shayar da ɗa nonon uwa yana da matukan mahimmanci a musulunci jama'a kun gane kuma ku ji fa magana daidai magana abdullahi dan abbas fassara ayat qur'ani idan fa ta ci abinci dama ɗayan biyu tana shayar da ɗa idan ta ce za ta yi azumi to ta shayar da ɗa nono zai rinka zuwa amma za ta dinga mugun wahala saboda idan ɗana shan nono sai ta ji kama yana tsotso hanjin cikinta duk abin da ta ci sai ka ga yana kamar cinye abin da ta ci ne da haka za ka tana wahala to in za ta wahala ita kanta amma da nonon tana sharuwa musulunci ya ce ta aji azumin kullum idan dare aka kai azumin ita ce ta sa kwano ɗaya na abinci ce sadaka da shi bayan sallah babu wata ramuwa a kanta wannan magana ita ce daidai ko kuma idan yanzu ta ce za ta yi azumi ɗaya sha nonon ba za ta wahala ba amma ɗan zai rasa nonon da zai ishe shi ya ƙoshi saboda ba ta cin abinci to dalilin wannan ma abdullahi dan abbas ce za ta aji azumi kullum da dare za ta ciyar da sadaka kwamo daya na abinci ga wani miskini haka sannan bayan sallah babu magana ramuwa akan ta jama'a kun gane ku karanta tafsirin ibnu kasir daidai wa alal ladina yutiquna sidiyatu ta'am miskin ko kuma ka dauki littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan magar ko kuma wannan littafi mun karanta shi ma a wannan ina ganin ko ru'usu aqlami fi ahkami siyam Ru'usu mun karanta shi an ko ko mun karanta shi ru'usu aqlamin fi ahkami siyam jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu malam sai yake cewa ولعل من أسباب عدم عطف كثير من الأبناء على أمهاتهم ميوة abin da ke sabbaba rashin tausayin da yawa ɗaya a kan uwayensu mata maiwa abin da ke sabbaba da yawa yau yara za ka ga ba sa jin tausayin uwayensu mata wa kasratul hukuk da kuma yawan saba wanda ake ganin yara na ma uwayensu mata fi hadal asr a wannan zamani wa abin da ke sabbaba haka adamun rada'a a tabi'iyya rashin shayar da yaran asalin nonon uwayensu wannan gida za ka ga yara ko dugo ba sa tosayin uwayensu a yau jama'a kun gani akwai yaron da ya kalli uwarsa bai ce ya aikin gidansu ce wai saboda abokan shi kar su gane cewa wannan uwa shi ce saboda ga tunan gaja-gaja kuma ya dan masu hali ne jama'a kun gane dan manyan gida ne da an faɗi gidansu an sani har kusa a ƙasa Allah kyauta wa kasaratul a as-sunahiyya me yiwa abin da ya sabbabar da da yawa yara yau za a ga suna cin mutuncin iyayensu rashin me yiwa abin da ya sabbabar da haka rashin shayar da yaran asalin nonon uwayen nasu da kuma yawan shayar da yaran nono da ake yi na kamfani shine na gwangwani ko na leda ko na roba jama'a kun gane ko walima a min asarin tilmurtadir saboda abinda shayarwa yake da shi na tasiri kan wanda ake shayarwa saboda tasirin da nonon da ake shayarwa yake akan wanda ake shayarwa fakare na hannabi sallallahu alaihi sallam an ba alhamka annabi ya hana watan a bar ɗaya sha nonon wawuyar mace gauliyar mace duk macen da ta zama wawuya ce gauliya ta zama gaula ce ita ta mace annabi ya ce karka yadda ta shayar makarɗa jama'a ku karanta minhajul muslim ko ta ba mace ke sha ba a bari ta sha take sha ba a bari ta shayar da ɗan musulmi nonanta bare wiwi jama'a kun gani yanzu za ga mata haɓaya suke sha mata fi 'ya'yan hausa ɗan mata wannan ɗan maganin tarin nan za a ga suna sha wajen su kun gani to duk wanda ka aura sai daga baya ka gane a uzu billahi ashe yan kwaya ce tana shan ku kaddara kuma ta sa ka aure ta kai ta wa'azi to kakka kuskura ka bari wala ta sha maka da shi sai ka kai shi wani wuri a shafi ka biya kai ka nema a unguwa wacce ce ka yarda da ɗabi'unta da addinin ta ta haihu sai ku ciniki da mijin da Allah ka tambayan min ita nawa zan rinka biya ta hada da ɗana ta rinka shayar da shi duk yadda mata suka za ta yi da iyayenta kakka yadda jama'a kun gane ko to duk wanda wawu ya ce kaga tana fita ga ga ga abu ga ga hijabin ga ga ga ga lokacin sanyin iskan nan hijabi na zama mata a kan nono kaga kawai tana tafiya haka bagazar bagazar ba ruwanta to wannan wawu ya ce karka bari ta sha maka da ta shafi yanka haka za ta rinka wannan maganar maganar sun a ciki ko gano ka hijabi iska ya manne mata hijabi a duwawu a kwankwason ta nan ana ganin shaf ɗinta amma ta ta bagarza bagarza ga ta nan tana tafiya irin wannan sakariya kaka bari ta sha maka da ko wanda ke zama a gidan haya da zani ka ɗaurin kirji kamun kirji kun gane wannan karka bari ta sha maka da sakariya ce hamka ce jama'a kun gane ko wadda kawai ana zaune sai ce tusa mun gani. za a ga ko wadda ana zaune hadda yara fa a wuri ana kallon talabijin kawai sai ga ta ɗanɗaga bir sai ce tusa shi kenan sai kuma ta mai da abin waya abin wasa duk a tsaye dariya ita ta ce dariya wannan wawuya ce idan ka bari ta shayar da ɗanka ko wallahi ana cikin jama'a kai zai daga to duk irin waɗannan sakaryayyin to kar ka bari ta sha maka da duk irin waɗannan ballagazan kar ka bari ta sha maka da ta ai za ka ji bari ku ji gashi قال ابن قاسم ابن قاسم يتشي رحمه fi في حاشية الروض حاشية الروض تاريكا على هذا da ya zo yin tariki akan wannan hadisin annabi ya hana a bari wawuyan mace ta shayar da ɗa sai ce ne anna lin rada'a domin shayarwa tasirin fitima yana matuƙar tasiri a ɗabi'ar yawo wadda ta shayar da shi to ita ɗin nan ɗabi'un da take da shi da aka zaro nonon daga cikinta sai ka ga tasiri a ɗabi'ar ɗan da ta shayar kun gane jama'a wannan ibn qasim abin da ya ce kenan sun makala sai kuma ya ci gaba da cewa wa hakal iyal alkali iyal ya hakaito mana anna manil tudi'a min imra'atin hamqa duk wanda aka shayar da shi nonon wawuyar mace sakaryan mace gauluwar mace kharajal waladu ahmad dan zai fito ya bayyana cikin mutane wawa sakare su su su su sha sha sha wawa haka za ka ga yaro wa madiftu da amin sayi atil khulun duk ɗan da aka shayar da shi daga nonon uwar da ke da muguwar ɗabi'a ta hada ilai wannan muguwar ɗabi'a sai kaga ta kai ga yaron sai kaga yaron da irin wannan muguwar ɗabi'a wa manutu bi amin bahimatin duk ko ɗan da aka shayar da shi nonon dabba kana balida za ga ya zama wani irin daƙiƙi kalbahima kan dabba a cikin mutane wallahi tallahi shi sa kuka ga da yawa sojojin amerika haka suke yanda ka san dabbobi haka suke rayuwa jama'a kun san dalili a amerika yau sun gane cewa an samu matsala duk wanda ya wuce shekara 25 a amerika mafi yawansu nono na gwangwani ko na roba ko na leda aka ba shi rinka sha kun gani wannan nonon kuma kun san asalin daga nonon abin da aka rinka abin nan biriya biri mace mai sunanta eh biranya biranya su ne aka dinga kiwo aka rinka musu baye aure sai suka rinka zubar da ruwan nono mai yawan gaske to wannan nonon shine ake nonon da aka rinka ba yaran amerika a wancan shekarun da nonuwan aladu da nonuwan namomin daji maɓannata shi sa duk inda sojojin amerika suka shiga za ga yadda kasan dabbobin haka su barna iri-iri ba abin da ya dame su suna iya shiga gari duk su kashe mutanen ba abin da ya dame su kun gane saboda ai dabbobi a daji haka suke yanzu nan suka shigo dajin nan suka ga sun waɗanda ke rayuwa a wurin karfi duka sai sun kashe su ga su da fyaɗe ko ba ku ji ba ku ji ana faɗi a rediyo to Allah ya kyauta malam sai yake cewa wannan ka je ka duba watan to wancan wannan lamba ta farko ita ce ga na ya soke lamba ko to ta farko ga ta ce inda ya ce an tusura alhamka ya ce abu dawuda ya fitar da shi a cikin kitabun maratil din shi lamba hadisi na 207 imamul bayhaqi a sunan kubra mujalladi na bakwai shafi na 464 lamba hadisi na 15682 wa qala ibn qudama rahimahullah ibn qudamah al-maqdisi Allah ya bi kanshi da rahama yace fil mughni a littafin shi al-mughni fa innahu yuqal yanda abun yake ga fatawar da malamai ke bayarwa kan matsalar shayarwa suna cewa innar rada'a lalle shayarwa yughayyiru tiba yana canza ɗabi'ar ɗa daga ɗabi'ar da aka san mutan gidansu da shi idan aka yi sake ɗannan gidansa gidan mutunci ne aka shayar da shi a gidan da ba na mutunci ba ko sai kaga gashi dai ɗan gidan nan ne amma yana da muguwar ɗabi'a sai kaga abun ba a gane kanshi ba shi wannan ya aka yi to an shayar da shi nonon gidan da ba su da kyakkyawar ɗabi'a to sai Malam ya ce duk da wannan karatun an nuna lokaci ya yi sai mun ɗan dawo daga baya lokaci ya yi na tashi amma za mu dan dawo daga baya saboda wasu bayanai su shiga sosai cikin kasar sai malam ya ce fa kaifa bi ashabil halim as-suna'i to don Allah idan ku ji fa jama'a maganar nan yaron da aka shayar da shi nonon mace mara ɗabi'a sai ka ga rashin ɗabi'a ta yana su a jikin yaron ko in wawu ya ce ɗaci kaga ya zama wawa in sakar ya ce haka kun gane sai mala ya ce to kafa kaifa bi ashabil halibi suna'i to ina ga ma'abota shayar da 'ya'yansu nonon da ake yi a kamfani allazi la yudra masdaru nonon da ba a san daga ma ina aka samo shi ba wala man sana'ahu kuma suwaye masu kamfanin da suka yi shi kun ko gane jama'a wannan nonon na madara na gwangwani ko na leda ko na roba nonon mutum mace da take mara kyakkyawar ɗabi'a an hana a bari ta shayar da ɗan musulmi to ina irin waɗannan nonuwa yau da ake siyowa ana ba yara suna sha wanda daga ina aka samu nonon asali wala ba wanda ya sani nonuwa ne na namomin daji nonon birai ce biranya nonon aladiya ce nonon karya ce kun gani galibi fa su ne ake musu aure sai su zama da irin wata irin hantsa mai fitar da ruwan nono wannan nonon shine sai a kai kamfani sai a rinka fitar da shi a leda ko a gwangwani ko a roba kun gane sai kuma a rinka turuwa mutane na siya musamman yan boko manya haka da ke abuja suna ba 'ya'yan suna sha jama'a kun gane shi sa sai ka rinka ganin ba su da tunani irin na mutane billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ka gansu da tunani irin na mutane ba sannan kaga dai farko ba a san wannan nonon daga ina aka samo shi har aka kai shi kamfani aka sa a leda ko gwangwani ko roba ka za ka ba ɗanka ba daga ina aka samu wannan kaga ba a sani ba sannan kamfanin da suka yi nona kamfanin suwaye alama daga ƙasar denmark masu zagin manzan allah jama'a kun gani yiwa ma daga wurin kafirai ne yiwa daga wurin yahudawa ne yiwa daga wurin maguzawa ne suke da kamfanonin to wurin yin wannan madarar kai musulmi ka sani babu wani abu wanda wai su halas ne ko haram jama'a kun gani ko jirgi ka shiga kuna kallo in dai jirgi ne na yawo ana zuwa za a raba abinci da an zo za a tambaye ka kai muslim idan ka ce eh, sai ce da turanci fa sai a ce to wannan halal dan abinci ne haka dan take away sai a ce maka wannan halal watan naman sa ne ko na kaza kuma wanda aka sa wani ya yanka wallahi tallahi haka suke a sai a ce halal sai ka ce eh to shi ko wanda aka ce halal sai ce kawai no kowane iri ma a shi kun jama'a to yanzu ku ji har su suna tsara mutuncin musulmi wallahi ko hotel ka je a kasashen tura in dai da musulmi abinci za ga naman da za a sa sai an tambaye ka da an ga alamar musulmi za a ce halal za ka ce shi kenan sai a kawo ma to wannan na sa ne ko na rago ko kifi ne ko kuma naman abinda da ya halatta a musulunci ba za su yaudare ka ba amma kana nuna kai ba musulmi ne shi kenan na zuwa kawai za a sako maka naman alade da naman kare da naman buri da naman ma kowace tsiya ce kaci na mara. Ah? <laughs> Eh, sai ta ɗauke shi ta ba shi nuni. to ai ɗan sauƙin kun gane dan an shayar da yaro su ɗaya da saukin matsala kun gane saboda wasu hadisai da suke ishara a kan haka amma dai mata ku kiyaye shi sa da ce ai duk waɗannan maganganun ba su shiga cikin kaset ba da haka idan mun da za mu dawo ne daga ɗan baya kaɗan saboda su shiga cikin kaset sai shi hau to tun da zuwa rubuto ta abin nan mutum ba shi sa ba su ki jiki ne karatun ba kuma don haka akwai dai wani kuskure da mata za ku gyara shine idan kuka je gidan buki malam ba gidan buki ba fa kawai makarantar islamiyya in suka je ko wa'azi in suka je uwar yaro na tashi ta bashi za ta je ban ɗaki to tsari ta dawo ka gane yana zai da wata taji zai fara kuka ta ce to tun daga mai yaro ɗauke shi ta ɗan bashi nono su ba ruwansu mata sai ta ɗauke shi kawai ta kama bashi nono haramun ne ba kyau laifi ne wannan abin da kuke yi za ku haɗa auren da Allah ke fushi da shi a gaba in ba ku kiyaye jama'a kun gane ɗan waccan wannan ɗan ke zo ya ce zai auri wannan yarinyar da kika shaya kuma ya aure a haka kun gani laifi ko na daga cikin laifi mafi girma mutum ya je kwanta da muharramarsa duk azina wannan na daga cikin mafi girma a wurin Allah da haka mata ku kiyaye kuma ku ji tsoron Allah wallahi tallahi ba daidai ba ne abinda kuke a gidajen biki ko gidajen suna ga masu zuwa sunan da yanzu mata alu suna za bi suna zuwa suna sai mutum ya yi da gaske to haka na a makaranta ko wurin wa'azi ko wurin lacca jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu akwai wata sanarwa da ake ta bayarwa cewa sojoji na zuwa gidajen mutane an gane ko suna cewa za su yi bincike da sauransu eh? a ba su ba ne ba ba su to an samu kungiyar lauyoyi sun fi su ɗari da hamsin sun ɗaukan makansu duk wanda aka je aka shiga gidansa ba tare da an nuna takarda koda daga kotu ba ya je ya kai masu waɗannan sojoji waɗannan lauyin ga lamba wayar su za su je su shigar da shi kara za a yi ta shira'a da su yau kuna duk wanda ya ji amerika ko da safe ya ji ai obama magana ne ya ce ba za su amince da abin da sojojin najeriya ke wa mutane na keta 'yancin a'ada da cin mutunci da zarafin mutane

bari mu maimaita 080 38 90 3890 sai ka sa 0 0 7 wannan ita ce lambar ciyaman din sai lambar sakatare ko da yake ban san ba kuwa kuke nufi ba mu dai a unguwa can ko nta zariya suna ta faɗa sun kai sanarwa duk wanda aka shiga mai gida ba tare da oda daga kotu ba ya je gaya musu saboda a wulakancin ya wuce ga waɗanda ke fito da bindigogi miyagu ana kallo mutanen naija delta ba a taba zuwa aka ce a musu irin wannan wulakancin ba kawai sai don mutanen ma an tabbata ba su da wayewa jama'a kawai yanzu sai a shigo gidanka wannan kofin roba yanzu in suka ga dama da yin sai su wulakanta ya ce wannan kofin me za ka yi shi ku ne kuke haka local bomb da taka ka su hambare ka haba jama'a to sai lambar sakataren 080 080 lambar sakatare wancan ta farkon lambar ciyaman ɗinsu wannan ta biyun ita ce lambar sakatarensu 080 37 double zero zero guda biyu in ka sa 37 sai 18 080 37 00 18 da ma kun gane ko Allah ka shirya da mu kuma wallahi wallahi ina gaya muku mutane sai sun matsa da yin addu'a faran gaske wallahi tallahi mutane sai sun matsa da yin addu'a wannan aka ce jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna zaria assalamu alaikum muna farin cikin sanar da ku wa'azi mai taken ban kwana wanda shek Aminuddin Ibrahim sautu sunna kaduna da sheikh muhammad idris as-salafi kaduna da sheikh imam khidir manufa zaria da ustaz abubakar salihu zaria da ustaz nazifi hashim samun za su gabatar rana asabar 17 ga watan 11 2012 wuri kwatas banzan zaria city gobe kenan ko lokaci daga bayan magariba zuwa illa masha Allah manyan baki sheikh dr nu tajuddin mataimakin shugaban izala kaduna jihar kaduna sai sheikh saniya kubu shugaban izala zaria sai sheikh abbas isa lauya sheikh aliyu talat sheikh ahmad kauru malam gimba alfa sakataren izala na jihar kaduna akwai kaddamar da shugabannin izala na yankin ban zazzau a ranar wanda malam lami da sakataren izala zaria lokal gamman zai gabatar salam kwamitin tsare-tsare ga lambar su sannan kuma salam yes kwari banzazo kasan banzazo yes ko da yake kunan musa bangarin ga a kona ku batara na yi sojoji sai shi ta kama mutane wallahi labuna mamakin abin nan wallahi tallahi kaga mu dai mu zage can kaga tudun wada na rantsi da alkur'ani har ɗaya na dare kowa kar kai na sai ki da babur din shi wallahi billahi ni mu ba mu taba jin wannan abu amma kullum muka zo nan sai muga suna kama mu kaba jama'ar mu wata mu mamakin da muke wai dama me yasa ne aka kafa dokar wasu inyamurai da aka harba da mashin aka gudu da daddare ko to sai aka kama waɗanda suka yi harbin sai aka yan uwansu ne inyamurai to tun daga nan mu a ba ruwanmu tun da dama harbin inyamurai da aka yi ne to an kama waɗanda suka yi inyamurai ne to don me za a takura waɗanda ba garin su yan gari saboda abin da waɗanda ba yan gari ba suke wa junansu to amma mu nan mu rasa gyara sabon garin nan sata suke sata suke wallahi to wallahi koran nan da muka tashi karatu nan a daidai nan wurin albabin nan wallahi mun ga sun kama mutane sun fara bai sun rike babura

yanzu a ranar yara nawa suka kama unguwar nan saboda Allah har sai da wasu suka fara ba ah, ai muna gani ne da za mu tafi gashi ai mun je sun riga sun zo suna neman za su mutane a guje Allah ya sa muna mota ne da aka dole muka yi wani bas muka yi maza muka shiga ta wani layi wallahi tallahi ka gani an ban da shirme yanzu bom ya tashi saboda Allah malam kai ka zuciya kuma an kama an kama kuma za ka yi jama'a kudi bayan da suke mutane a kasar nan wallahi barin ga mu wani in ya murni yake cewa shekarar da yake gaya ma wani dan masallacinmu yake cewa na yake cewa wallahi ba su taɓa tsammanin abin da ku musulmi yake gama wantan masallacin mu da ku musulmi kuka rinka hangen nan ba mu taɓa tsammanin abin na haka ba mun ƙi fahimta ku gashi yanzu ya ce kuma yana da hali in ya murni ya ce yanzu yanda kuke rayuwa na fi ku damuwa da samun kaina cikin tsoro ba da da natsuwa gaba ɗaya ba zan iya koma garinmu ba a nan kuma duk inda zan fita a tsorace nake tafiya amma ku zan ga hankalin ku kwanci kuna ta hakokin amma a lokacin da kuke ta nuna ba za a zafi mutanen nan ba ya ce mun ƙi ba ku. wani in ya mulke gaya ba ɗan masallacin mu shekarun jiya saboda Allah kadima ba ga shi ba ku ji wannan waye yake suna andi dan can ko ba doka ba ko ya mutu ma ko bai ya mutu to gani watan wani matsala kun gane watan asali abin da wani analysis da wani yayi inyamurai tsakani da allah sun so duk wani yamuri da ke najeriya ta arewa ya tashi koma duk wani yamuri da ke yankin yarba ya tashi dawo yankinsu to duk sai suka ka auna da hankalinka yanzu inyamurin da ya shekara talatin a kano ya yi kudi yau yana cikin masu kudi a kano yau yanzu ka gaya mun wani bayani za ka iya mai yi kuma gare su jama'a kun gani to yanzu sun ki su koma sai suka yi tsari ba sun daga tuta ba sati biyu da ya wuce ai sun daga tuta kun gani sun daga tuta ai su sun balle sun fito da kudi nasu sun yi launching ga yi na republic of biafra suna da har dubu biyar har dubu goma suna da ɗari biyar suna da ɗari biyu suna eh kun gani to yanzu waɗannan sun ki su koma sun ki su ba su haɗin kai kenan ko shi ne suka yi wani tsari duk wani mai arziki in ya muri isu isu su tura a kashe shi wallahi tallaya kun ga tsananta da aka yi mutane a nan saboda kakkashe wasu inyamurai da aka rinka yi da ta da mamamai a zaria na rantsi da alkur'an da arna suka yi shi wallahi tallahi amma dalilin abinda da suka yi kudi ku ga mu al'ummar zaria yanda aka zo aka matsa mana kuna jin wannan mai waka jega ina abin da ya ce mun ka samu tsari dan a daina matsa mana ba da haka ba ne mun ka samun tsari dan a daina matsa mana sai ga wannan dan taskwa dan tasko ne kowa ya ji ne ba za su zauna lafiya wallahi so don haka jama'ar musulmi ina son ku gane wannan matsalar to ta fi karfin wai ai ta faɗi wallahi ba magana ba abu ne na mamirin ka irin wannan magana abu ne kowa ya rage yawan bacci wanda duk ke bacci da ido biyu koma ya rinka yi da ido ɗaya wanda ke bacci min almahadi ila lahadi wallahi tallahi ya rage tsakar dare sai ka tashi ka yi salati kayi istighfari kayi tawassuli da sunayen Allah da siffofin ka gaya ma Allah wannan matsala Allah ya kawo iyaka Allah ya kubutar da musulmin misalin alim wannan bakirci da aka kulla Allah ya fata shi wallahi tallahi jama'ar musulmi kun ga mafi yawan musulmin mu wallahi tallahi ba sa damu da addu'a kan matsalar nan yan kaɗan ɗinmu da ke yin addu'an nan ita ce fa Allah ke ta karba yake tona asirin matsalolin da. kuna ji amerika abubuwan da suke ta faɗa yanzu a maiduguri da yobi a ce kullum soja wai zai ce ya kashe mutum talatin da shida wai bai jin komai kuma samari kuma samarin nan automatically an gane ba ɗan boko haram bane yanzu kawai ba in za ku wuce da sun tarkata ku ba magana wai wani jawabi ba za a saurare ka ba kawai sai a je a kashe wallahi tallahi haka suke musu ba magana wa kai dan boko haram ne ko da ba dan mm, kawai in dai kai saurayi ne to da an ganka kawai shikenan dole ce an kashe ka jama'a kun gani ku diba ku ga yanzu duk wanda bai da kudin hawa mota a maiduguri wallahi daga nan shika ko kaga sabon gari kaga cikin garin zaria na rantsi da allah sai dai ka je a keke amma wallahi baka isa ka hau mashin ba haramun ne fa gaba ɗaya yanzu hawa mashin 24 hours ba a hawa mashin gaba ɗaya an haramta hawa mashin wannan maganar za ku mamaki wannan tsarin har nan fasi ya zo da muna jin labari da yayi cewa idan an zo wurin sojoji sai a soka idan mutane suka je kano sai su ta mamaki ana nan sai gashi a Zariya. ana nan sai gashi ma ce zantara an hana to ana nan za ka ji an haramta hawa mashin kwata-kwata wallahi tallahi plan ɗinsu sai sun kai nan don su matsa ma talakawan ƙasar nan tun da dai an ki a zaɓe su an nuna ba a son su to za ku ɗanɗana kuɗa to na rantse da Allah duk shirinsu wallahi ubangiji zai wargaza shi amma addu'a ce mutanen su addu'a ce mutanen mu ba kowa kawai sai je kwanta ya taba ci, kamar ba komai jama'a kun gari ku diba ku ga shugaban kasar Ghana da ya mutu kwanaki can na rantsi da Allah musulmunsu da arnansu wallahi yadda kasan uwayensu suka mutu ustazai ne fa wallahi su kai mun waya malam mu ji abin da ya same su ba ai kaza ai kaza cikin damuwa arni amma mu nan da musulmin da arnan ne fa suka haɗa kai suke gallaza mu al'umma kasan sun haɗa kai da musulmin da arnan tusa gaba tsakanin mu da annan da muke tare talakawa kayan tusa mana gaba ku diba ku ga halin da ake ciki a ƙasar nan kowa cikin tsoro kowa bai da aminci to ya za ka yi to yanzu ka ji dai gashi nan muna nan ai muna karatun bom din aka ce ya tashi ko ni ban ji ba amma mala ya ce na rantsi da Allah cewa aka yi wai taya ce ko la gireta ne ke ne ne ne na rantsi da alqur'ani a kofar markas sai da aka ji karar abu a kofar markas wannan shago opposite kai walla kun san dai shagon opposite markas ko mai shagon yana tsaye a bakin shagon wallahi ya ji kara abu muna komawa daga nan dama dan layin mu muna zuwa layi sai gashi na ce yau kata so ne da wuri sai ce ai wani abu ya ji ya fashe yana ganin bom na ce abin da ya dawo da mu da wuri kenan yau eh abin da na ce mai kyan na zagaye muka yi ba ta inda muka saba bi ba ka gani wannan ga malam yana shiga gidansu mahaifin shi ke cewa ta ji wani abu ko ya fashe ba ban bari ya ce to ya daga wurin muke sama ya ce wai taya ce ta fashe ko lagireta ne ko ko lagireta babban zashi man mobi arna sun hada kansu zama lafiya kuma sun yi amfani da jami'an tsaro mu kuma sun hada mu zama lafiya suna cutar da mu muna ji muna gani bayan da zani mu da garin kuma su mu da ƙasarmu ba su zaman lafiya ma eh? wallahi tallahi ba su zaman lafiya ina na Allah ka shirya mu Allah ka dauka matsayin wannan matsala Allah kawo Allah Allah duk wanda da hannun shi Allah ka tona asiri abinda duk suka kulla Allah ka kwanci ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rab ya ubangiji muna tawassuli da sunayenka da muka sani da siffofin ka madaukaka wannan abu da aka shirya wa al'ummar musuluncin kasar nan musamman na arewa mm. ya Allah ka mayar kan wanda suka faru amin Allah ka kubutar da musulmi duk sanda za su yi abin da za su yi Allah ka kubutar da musulmi Allah ka kubutar da musulmi wanda suka shirya abin nan Allah ka mayar kan Allah ka sa ta kare a kan. Allah ka kubutar da misalin alim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya hayyu ya qayyum taqabbal du'ana innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim anta amartana bi du'aika wa atana bi ijabatik wa qad da'unaka ya Allah kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya dhal jalali wal ikram يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يبارك لنا الله يبارك لنا